mai gemu a makogoro wallahi tallahi kai jahili ne kun ci amanan al'umma mai gemu a makogoro baka san addini ba mai gemu a makogoro ko da ɗan larabcin nan dan nahawul wadin nan da ake a ibtidaiya ashe baka sani ba ka zo kana jagorantar mutane a masallaci mai gemu a makogoro dan littafin sarfin nan da ake yi a ibtidaiya ashe ma shi ma baka iya karantawa ba dan littafin sarfin ne yanzu kaman dan wannan littafin sarfin eh almabadu sarfiya wanda ake a makarantun islamiyya yan firamare mai gima ogoro baka iya ba to ina kuma aje ga kan irin su ahalari ishimawi iziya risala aje wajen abin da shafi bangaren fikihu haka kake jagorantar mutane a matsayin limami a matsayin limami a cikin nawo baka san huruful jarr ba baka san ismu kana ba baka san kabaru kana ba baka san fi'ili ba baka san fa'ili baka san mab'ulin bihi ba baka san wawul adafu ba baka san madubu alaihi ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna wallahi kabiru gobe kun ci al'umma kun ci kun ci wallahi kabiru gombe kun ci amanan al'umma balalau kun ci amanan al'umma irin wayannan jahilan kuke turo a matsayin malamai irin wayannan jahilan a matsayin malamai wai sune jagorori daman nayi alkawari cewa zan zo zan fitar da kurakuran da ainihin ko kuma jahilcin da mai gemu a makogore a hudu ban minti takwas yan uwa yanzu na ɗauke minti ɗaya da rabi a cikin minti ɗaya da rabi na fitar da jahilci da kurakurai na nahau da sarfu da arabiya da balaga da kuma ma rakaka al'arabiya a cikin huduban mai gemu a makogoro guda ashirin minti ɗaya da rabi wallahi wannan jahilci ne akwai abin da ake ce ma lahnul ƙauli ko zaigul lisani zai iya faruwa ga kowane malami ko ni ma zai iya faruwa da ni garin sauri ka kuskure wata kalma ka faɗe ta ba daidai ba amma a cikin ɗari za a samu kayi casa'in da tara daidai ɗaya ne kuskure wannan kowane irin malami zai iya faruwa da shi amma irin wannan na mai gima kogwar jahilci ne ba ilimin kasir guman jahilai ake ɗauko su zama jagorori suna jagoran al'umma suna jagoran al'umma wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ya ku waɗanda wannan bawan Allah yake jagoranci a masallaci wallahi kuna bibiyan bayan jahili ku cire shi wallahi kuna kuna sallah a bayan jahili wanda larabci ma bai iya ballantana ya fahimci littafin Allah ballantana ya fahimci hadisan manzon Allah ballantana ya fahimci ainihin fiqh wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan kasar gumin jahili ne yan uwa bari in ku tare da shi ku gani sai na mai gyara guda ashirin cif cif a larabcin minti ɗaya da rabi barin bakku da shi mai mu a makogaro saboda me suna bakin ciki ka ba sunnar manzon Allah ka bage mu me mu a makogaro zaka sai fuskar sa ta nuna bakin ciki ta nuna damuwa me mu a makogaro wannan gemu wannan da yake gani ka ganshi ka kun ganshi na wannan makogaro yake wannan gemu a makogaro yake to ka duba tanasaina wa'adahu wa wa'iduhu wa iqabu ayyuhan nasu tayyibun tayyibun قد شممنا رائحة الكارهة لما لما تحاول فعله الحكومات الناجيرية من التوقيع على عقد يبيح للرجل أن ينكح الرجل وللمرأة أن تنكح الأخت أن تنكح أختها أختها المرأة ويباح للإنسان أن يغير جنسه من رجل إلى امرأة ومن امرأة إلى رجل فبئس هذه المآقت وسهكا لهذا الأمل تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام لنغوص في آيات القرآنية والأحاديث النبوية لنرى ونسمع, لنرى ونسمع شناعة هذه الفاحشة فقد جعل الله لنا في الأخبار السابقين مدكرا وفي قصصهم موعظة ومعتبرا وإن من أعظم الأخبار وأكثرها ذكرا في كتاب الله تعالى خبر قوم لوط عليه السلام الذين الذين استحلوا من الفواحش أخبصها ومن الشهوات محرمة أخصها وأنجسها وأنجسها وأنجسها إن الله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وركب في الطبائع kullum minhuma almaila ila al wai irin wannan jahilan ne wahabiyawa suka biyu gombe kuke turuwa wai jagoran al'umma har ya zama limami a masallaci kabiru gombe kun ci amanan al'umma wai irin wa'annan jahilan ne ya kai alhaji balalau kuke turuwa wai a matsayin jagororin ku har naga kwanaki sun haɗu suna cewa duk abin da suke yi da miyon ku suke yi ku kuka turo su daman irin ɗaliban naku da kuke yayi kenan jahilai wanda baki ma basu gama iya ba ballantana su iya fiqhu ballantana su iya hadisi ballantana su iya qur'ani kuma su suke jagoran al'umma ya ku mutanen Kano inda wannan kasar gumin bakin jahili yake jagorantan ku wallahi ku sani ba malami bane wallahi tallahi jahilci ke damun shi wallahi tallahi akwai uzurin da ake wa mutum a karatu zai iya ɗayin kuskure ɗaya biyu cikin karatun minti talatin ko min awa ɗaya ko abin da ya kama da haka kowa zai iya yi la ahada ya khalu min al-khata'i illa rasul ba wanda ke kubuta da kuskure sai manzon Allah kullu bani adama khata'un dukkan yan adam masu kuskure ne wa khairul qata'ina at-tawwabuna amma wa mabi alkhairin masu kuskure in sun yi su tuba amma wannan dai irin na mai gemu a makogoro jahilci ne bai san abun bane dole shi sai ya zama malami bai san abun bane kawai shi dole sai ya zo ya zama malami to me gemu a makogoro ga gyara zan yi maka guda ashirin cif cif cikin larabcin minti ɗaya da rabi idan akwai wani ba wahabi wanda izala ta tsugunna ta haife shi duk duniyar najeriya idan ya isa ya zo ya ta abu ɗaya da na gyara maka ya zo ya ce ba daidai ba ne, in akwai shi duk duniya zan gyara maka ku tabbatar da ba kwa karatu ba abin da kuka sani wai har irin wannan ne zai zo yana zage shehu tijjani har irin wannan wanda baki bai gama iyawa ba wai shi zai zo yana zagin Shehu Ibrahim har irin wannan wai zai zo yana zagin Maulana Shehu Dayar Bauchi wai har irin wannan zai zo yana cin yana cin mutuncin Shehu Ibrahim yana zagin Shehu mutumin da ko baki bai iya ba Allah ya tona maka asiri daman kana yin huduban a manafince ba a sa ta a social media sai gashi wannan karan karo na farko ba kenan da kai hudu ba aka sa social media sai gashi yara ƙanana ma suna tabbatar da kurakuran ƙanana a ilimi yara 'yan ƙanana kabiru gobe kun ci amanan al'umma kuma abun kunya da abun takeici wai shi har yana ganin wayar shi ta yi ƙarya kun san ku izala wahabiyawa ku kuke koya ma ƴaƴanku rashin ladabi su zo su rena ku yanzu shi a ganin shi mai gema kogoro yanzu yayi kaurin ma da yake ganin Kabiru Gombo abokin shi ne amini shi ne zaka ji in zai magana ma zaka ji da cewa ai amini na Kabiru Gombo? ba boye malamin shi ba a yanzu yana ganin yayi kaurin wuyan da ma ya wuce ya ce Kabiru Gombe malamin shi saboda suna haduwa a gidan gwamnati tare suna haduwa wurin yan siyasa suna haduwa a mitin yanzu mai gemu a makogoro har yayi kaurin wuyan da zai kira Kabiru Gombe wai abokin shi wai abokin shi aminin shi ba ma malamin shi ba gashi kasir gumin jahili wallahi wallahi wallahi tallahi Adam Abdallah mai gimi a makogoro kai jahili ne wallahi tallahi bai kamata mutane su bi bayan ka su sallah a bayan ka ba wallahi baka san komai a addini ba wallahi tallahi halari wannan ba za ka iya koyar da shi daidai ba domin gashi a cikin litta a gashi larabcin minti ɗaya da rabi amma gyara ashirin ni mai ɓaro ta tabbatar da na fitar da gyara ɗari uku da hamsin a larabcin minti takwas gyara ɗari uku da hamsin na fitar kuma zan fitar da su za ku gani a larabcin minti takwas a larabcin minti takwas a wannan ashirin din ma ba duka na fitar da na dan yi samaha domin ɗaliban ilimi da malamai za su gani akwai wasu abubuwa na dan tsallake na dan tsallake yan uwa me gemu a makogoro cikin minti ɗaya da rabi ya sahibal alafi wan nun ya sahibal alafi wan nun sunan da na sa maka kenan sahibul alafi wan nun an fahimta ko ya ce in tana saina in tana saina wani kuɗa ta farko kenan ina fata na samu hukunci in tana saina ita kanta wannan jumlan da ya kawo in din nan in din nan shartiya ce to babu jawabu shar'i wannan kuskure ne a cikin larabcin ka bibiya babu jawabu shar'i babu jawabu shar'i babu nan ma kuskure ne a ka'idar larabci tunda in ta zo a cikin larabcin ya kamata a samu jawabu sharɗi kuma babu na farko kenan gyara na biyu akwai inda ya zo sai ya ce wawaidihi ko ko ko wawa iduhu to asalin larabcin ba wawa iduhu ba wawa iduhu bane ba wawa idihi bane wawa idahu ne wawa idahu ne domin wa'ida maf'ulin bihi ne wawun ta gaba sai yace wa iqabuhu ko wa iqabihi madubun ne ala i ala wa'ida madubun ne madubun ne alaihi zai zama wa wa'idahu ne wa iqabahu wa wa'idahu wa iqabahu gyara na uku kenan gyara na hudu akwai inda ya ce kadi kadi kafin da dalun ya mata kisra ba a mata a larabcin duk duniya ba inda ake hada kafin dalun a mata kisara, ma'ana kad sai ce kadi kadi ba a yi sai in an samu a cikin darura shi'iriya mawaka su ne aka dan ba su dama shi ma su shi ma alalurance amma ba a yi qad littahqiq Kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah to sai ce qadi wannan ma jahilci ne jahilci ne wannan ma jahilci ne na biyar na shida sai ce shamamna ra'ihatal ra shamamna shamamna a wannan ba larabci bane ba shamamna bane shamimna ne duk da akwai awwam wanda ba su san ka'idar loga a fiqhul loga ba suna cewa shamamna to na gyara maka babu larabci shamamna sai dai shamimna shine mun shaƙa shamimna shamma aliyu wardatan shamma fi'lu madin mabniyun alal fathi aliyun fa'ilun marfu'un bidammati zahira ala akirihi wardatan maf'ulin bihi mansubun bil fatati zahira ala akiri to shamimna ne qad shamimna shamimna sai zo ra'ihata sai ce ra'ihati ra'ihata ne na bakwai ra'ihata ra'ihata zai zama shamimna ra'ihata mun shaƙi ƙanshi to ra'ihan maf'ulin biyi ne kai mai gemu a makogoro maf'ulin biyi ne tunda maf'ulin biyi ne dole ne ya zama ya zama an mai nasaba sannan ya zama mudafun ilaihi sai ya ce kuma wai al gyara na shida sai ya ce alkari hata alkariha ismu fa'il ne wannan larabcin ma fa gabaki ɗaya larabcin shi kara kaka ne larabcin ma bai yi ba kamar misali yadda mai gemu a makogoro yake larabci kamar irin kace ka yi turanci da Hausa misali kace ah, I drink da kwana I see the son of stick na sha kwana sai na ga ɗan sanda to irin wannan larabcin na rakaka larabci da ah, turanci da Hausa to haka mai gemu a makogoro yake larabci da Hausa wallahi tallahi muna dai ma larabcin kwaskwari ma ne ma amma ba wai larabci bane kaman ka ce i drink da kwana na sha kwana i see the son of stick na ga dan sanda to irin wannan turancin fa irin wannan larabcin ne mai gemu a makogoro yake larabcin ma rakaka ne rakaka ne rakaka ba larabci bane wanda in ka ji zaka san cewa wannan ya san larabci amma muna bibiyan waɗannan kurakurai ne don mu gyara masa mu gyara ma irin su masu shishigi masu raina malamai masu raina na gaba masu rena wanda suka san ilimi su suna nuna cewa su ne masu ilimi an fahimta ko na shida shine yace ra'ihatal kariha wallahi ba zai taba yiwuwa ba a duk duniyar larabci ra'ihata ra'ihatul kariha ƙarya ne sai dai ka ce shamimna ra'ihatal karahiyati ko ra'ihatal karahati jahili shamimna ra'ihatal karahiyati shi sai ce wai shamimna ra'ihatul kariha kariha ismu fa'il kariha ismu fa'il yana so ne ya ce shamim na ra'ihatal karahiyati sai ya ce wai shamim na ra'ihatal kariha jahili to ba kariha bane sai dai ka ce karahiya ko ka ce shamim na ra'ihatal karahati jahili gyara na uh, gyara na bakwai sai ya ce lama lama lama to ba lama bane lima ne ko bibiye bidiyon za ku ji lima ne eh lima da ya zo wajen eh, da ya zo wajen fi'ilahu fi'ilahu sai ya ce fi'iluhu gyara na takwas fi'iluhu ya ce fi'iluhu ba fi'iluhu bane mai gema magwaro fi'ilahu ne fi'ilahu zan gama zan kuma sako bidiyon ɗaya bayan ɗaya irka karanta mutane ina musu bayani suna ji zan sako zan sako kabiru gombe wallahi kun ci amanan al'umma wayannan jahilan kuke turowa suke zagi irin shehu tijjani suke zagi irin su shehu ibrahim suke zagin manya-manyan waliyan Allah ashe jahilai ne yanzu a ce wannan wai ya wuce yana jan mutane limanci a masallaci harufa bai iya karantawa ba makarijul huruf a cikin maganganunsa babu nahawu babu arabiya babu sarfu to me gemu a kokoro ba lama bane limani eh lima tuhawiluhu da yace lima lawaila ma tuhawiluhu abin da yake so ya faɗa wai abin da take kokarin aikatawa to kaga tuhawilu fi'ili mudari'i ne marfu'un bi dammati zaira ala akirihi fi'iluhu fi'ilahu shine maf'ulun bihi menene fa'ilin alhukuma alhuku alhukumatun najeriya alhukumatun Najeriya alhukumatun ma yayi kuskure wai yana so ya ce lima tuhawiluhu lima tuhawilu fi'lahu sai ya ce lima tuhawilu fi'luhu fi'luhu jahili kamar da fi'il shine fa'ili fi'ilu maf'ulin bihi ne lima tuhawilu ka je da larabcin yake amma kace lima tuhawilu fi'luhu fi'luhu a ina a ina za a yi wannan larabcin duk duniya ba zai yiwu ba saboda me ai akwai fa'ilin menene fa'ili alhukumatin Nijeriya hukumar Najeriya lima tuhawilu abinda take kokarin aikatawa fi'ilahu aikata shi jahili aikata shi to fi'ila zai zama maf'ulin bihi tuhawilu fi'ili hukuma fa'ili daman an samu fi'ili a samu fa'ili a samu maf'ulin bihi to shi eh, tuhawilu shine fi'ili mudari'in fi'ila shine maf'ulin bihi alhukumatu ita ce eh, alhukumatu ita ce fa'ilin sune fa'ilin jahili sai ya ce lima lama kuma ba lama ba ne limani nan ma na gyara maka na bakwai na takwas kenan sai na tara sai ce alhukumatun Najeriya ƙarya ne sai dai alhukumatu ba alhukumatu ba alhukumatun Nijeriya alhukumatu an Nijeriya na tara a na takwas na tara sai ya ce an yunka harrajili la ilaha illallah wai wannan littafin wannan littafin al-mabadi al-mabadi sarfiyya lil madaris al da ake ibtida'iyya ma ashe baka karanta sarfu ba baka san yadda kalma take caccanzawa ba daga fi'ili mudari'i fi'ili madi fi'ili mudari'i fi'ili amri baka sani ba dan wannan littafin da muke karantar da yaran mu amma baka fahimce shi ba amma kai limami ne jahili Adam Abdullahi bai gema makogoro ka zo kana zage Shehu Tijjani da wannan jahilcin naka ashe kai bakin kasar gumin jahili ne a can unguwar taka ɗaurayi babba ce ko ɗaurayi ɗaurayi da dama an gaya mana jahili ne kai ba inda ka je ka zauna ba inda ka je ka zauna kai karatu irin wa'innan jahilan wai kabiru gumba da alhaji balalau so kuke turowa a matsayin a matsayin zo su representing naku wallahi kun ji kunya wallahi tallahi kun ji kunya to sai ya zo wai lirrajuli an yunkahar harrajulu an yunkahar rajuli dan Allah ku ji wannan larabcin ku ji wannan jahilcin na mai gemu a makogoro larabcin minti ɗaya da rabi ba gyara ashirin ni na mai barota na ma rage waɗansu ba gyara ashirin ban zo magana akan balaga ba ban ɗauko magana akan sarfu yadda ya kamata ba kawai na hau ma na ɗauka kawai ban ma ɗauka akan arabiyar ba arabiyar damar rakaka ba ta yi ba rakaka ce kawai billahi lazi la arabiyar ba ta yi ba wai yace wai lirrajuli an yunka harrajulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kun to ga gyaran abin da kake so ka faɗa bari in gyara maka cewa zaka ci za cewa zaka yi lirrajuli an yanki harrajula an yanki harrajula an yanki harrajula yanzu a cikin wannan kalman yankihu sai da kai gyara guda biyu a kalma ɗaya ka ga ce an yunkaha kai ma ainifin ya damma ka zo kai ma kafin fataha wanda wannan kuma jahilci ne ba kuskure ba ne, jahilci ne mai game a makogoro abinda larabci ya kamata ya zama lirrajulu an yanki rajula namiji ya aure namiji kana magana akan samowa wannan tsarin da aka shigo da ita larabcin gabaki ɗaya rakaka ne babu wani zancen kwarewa ko iya larabci a ciki kaga shi an dinnan harufin ne min hurufin nasibi, dalili kenan da yasa ha'un ta ɗauke fataha shi kuma arrajula maf'ulin maf'ulun bihi ne shi yasa aka ce lirrajuli an yanki har sannan a ka'ida a ka'ida na ilimin sarfu idan ka duba darasi na farko gashi zan baka darasi na farko a cikin al sarfiya ilma darasin al-ibtidaiya na ah, Sa'ad bin Umar in ka duba zaka gani gashi darasin farko baka fahimta a cikin littafin sarfu ba akwai daraba yadribu idrib a ka'ida na ilimin sarfu ana auna amurinsa ne da harafin tsakiya jahili da harafin tsakiya bari mu baka misali kamar yadda aka ce da raba ala wazni fa'ala yadribu ala wazni yaf'ilu idrib ala wazni ala wazni if'il if'il zaka auna fi'ili amurinsa fi'ili ah, fi'ili amurinsa ana auna shi ne da harafin tsakiya misali hasuna misali Ah, yadribu to idan ka zo tunda ra'un ɗin ta ɗauka kisra to sai ka ce idrib ba za ka ce adrib ko udrib ba sai ka ce idrib sai ka auna shi da harafin tsakiya idan ka ɗauki misali hasuna hasuna to mudari'insa zai zama ya hasunu to tunda sinin ta dauke damma in zai zama amarinsa zai zama uhsun ba yadda wasu zaga na cewa a hasin ba a uhsun ne a ka'ida na ilimi na sarfu idan ka ɗauki a shariba idan ka zo mu dari insa zai zama ya shi sa idan ka zo ya idan ka zo sai ka ce ishirab sai ka ce menene ishirab ba za ka ce ishirib ko ishirub ba sai dai ka ce kaga uhsun yadribu idrib yashrabu ishrab ba ishrib ko ushrubba ishe ko ko sai dai ishrab jahili wannan ma almabadu sarfiya baka baka karance shi a makaranta ba to da ya zama nakaha zai zama yankihu ne sai zama inke ibnati aure yata jahili shine fa'ala yaf'ilu if'il daraba yadribu idrib hasuna yahsunu uhsun shariba yashrabu ishrab wannan shine gyara na tara gyara na goma da ka zo ayyuhal ikwatul kiram kace akwai ya muqaddara ayyuhal akwai ayyuha zai zama al ikwatul kiram ikwatul kiram misali kaman kace ya ikwatul kiram ayyuha al ikwatul kiram sai kace ikwatul kiram duk mai sauraro zai ji gyara na goma kenan gyara na sha ɗaya mai gemu a makogoro sai ka ce aumin imra'atin wannan hamzatu wasilin ne imla'i ma ashe baka san imla'i ba akwai hamzatu qada'in sannan hamzatul qada'i akwai hamzatul wasali to ba za ka ce wa min imra'atin ba sai dai ka ce wa min imra'atin gashi nan ma qur'ani wa min imra'atin khafat an ji ko min ba'aliha shuzan wa in imra'atin khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an fahimta to saboda hakan nan gyara na sha ɗaya kenan gyara na sha biyu da ka zo kana magana akan ayat fi ayatin qur'a fi ayatil qur'aniyya sai ka ce wal ahadisun nabawiyya wal ahadisun nabawiyya kaga wannan jahilci ne baka san fi harfin ne min hurufil jarr mai gima mu kogoro duk inda fi ta zo labudda abin da zai zama bayanta suna ne wannan sunan in dai ba mamnu min ba da irin su ila makkata fi makkata an aishata ila aishata fi aishata misali in dai ba harfin minhu in dai ba harabi bane daga cikin mamnu'at min as-sarf mamnu min as-sarbi to wajibi abin da zai zo ƙarshen shi ɗauka kisra ne in fi ta zo akwai fi akwai min akwai ila akwai ala akwai rubba duk baka karanta ba a cikin nawu jahili ka zo ka zama limamin juma'a mai gema makogoro ya kai alhaji balalau ka ji tsoron Allah irin waɗannan jahilan kake turowa a matsayin wakilanka su zo su wakilci abin da kuke kira da sunna jahili bai san hurufin jarr ba bai san wa'ul adabu ba ba abin da ya sani a larabci to ai ba a yin karatun alqur'ani ba a fahimtar qur'ani sai an san larabci ba a fahimtar hadisan manzon Allah wallahi sai an san larabci larabci ginshiki ne daga cikin ginshikin karatun addinin musulunci an gaya muku mu da muka fito social media iyaye mu kunshe mu suka yi suka ba mu tarbi muka ta ba su ba ilimi ba an gaya muku wannan sahar ana ƙarya ne ai duk wanda zai fito sa social media to wallahi shirya abubuwa guda biyu ba a ƙaryen su ba a ƙaryen kuɗi ba a ƙaryen ilimi in kai ko wallahi sai ka sha kunya ba a ƙaryar kuɗi sannan wallahi ba a ƙaryar ilimi malam in kana da kuɗi kana da shi malam in kai karatu kai karatu in baka karatu ba kai ba to me gemu a makogoro baka yi karatu ba kai jahili ne ya ku wanda kuke bin bayan sa a masallaci har ya zama limami to ku gane kuna sallah a bayan kasuwar gumin jahili wanda in kabili ko ba ta kama shi wallahi ba zai iya gyarawa ba wallahi tallahi ba zai iya gyarawa ba me gemu a makogoro bakin jahili ne Adam Abdallah sai ya ce wal ahadisun nabawiya bayan ya ce fi ayatil qur'aniyya sai kuma ya zo wal wal ahadisun nabawiya jahili wannan wa'ul madubu ne ala fi ayatil sai ya zama wal ahadisin nabawiya haka zai zama wal ahadisi annabawiyya jahili duk da larabcin na kama rakaka ne larabcin na kama rakaka ne mai gima makogoro sai gyara na goma sha biyu Ah, sai gyara na goma sha biyu shine na goma sha uku sai ce fi kisisihim fi kisisihim la ilaha illallah jahili baka karanta ƙur'ani ba ba a cewa fi kisisihim sai dai a ce alƙasasu ko alƙisasu amma alƙasasun ma shi ne mafi inganci amma kama swadin ta farko kisra kama sadin ta biyu kisra kama kafin kisra kama ha'in kisra saboda kai jahili ne saboda kai jahili ne mai gemu a makogoro fi kisisihim. a a na naqussu alayka ahsanal qasasi qasasu ake cewa fi qasasihim fi qasasihim haka zai zama amma kace fi kisisihim, ku ku bincika za ku ji ya tabbatar da Qur'ani ma baka sani ba jahili ne kai baka baka karatun Qur'ani baka san ayoyin Qur'ani ba da kana karatun Qur'ani irin wannan wautan da jahilcin da ka san qurani wallahi duk ba za ka zo ka yi su ba sai na sha sai na sha na sha hudu na sha uku inda yake cewa na sha hudu kai inda yake cewa shana'ati hadhihi al-fahisha shana'ati hadhihi al to jahili nan ma maf'ulin bihi ne ba zai zama shana'ati ba sai dai zama shana'ata sai dai ya zama shana'ata hadhihi al shana'ata hadhihi al amma ba zai zama shana'ati ba da zo wajen Kabara sai ce qaumuludin Kabara qaumuludin khabara kaga ka kabara kaga ah, ah, ah, maf'ulin bihi ne zai zama khabara kuma zai zama mudafun qaumu qaumi zai zama mu da khabara qaumi lodin zai zama mudafun da munafil da mudafun ilai amma sai ce khabara qaumu lodin sai dai khabara qaumi inda na gyara maka khabara qaumi lodin ne ba khabara qaumu lodin ba khabara qaumi lodin na sha biyar na sha shida sai ya ce allazi nastahallu min alfawahishi nan ma ya ta maimaitawa saboda ku gane jahili ya ce jasaha anjasaha anjasiha <laughs> to bari in gaya maka dedan anjasaha ne domin istahallu shine fi'ili madin min alfawahishi anjasaha ah, akhbasaha kai min alfawahishi akhbasaha akhbasaha ba akbisaha ko akbusaha ba akhbasaha an gane ko akbasaha sai ya ce na sha na sha shida ke na sha bakwai shi ne, wa mina shahawati wa mina shahawati sai ce uh, wa mina shahawati sai ce muharramatin ba zai yiwu ba sai ya cire alifin da lamun wa mina shahawati sai zo muharramatin ba zai yiwu ba sai dai ka ce wa mina shahawati wa mina shahawatil muharramati wa mina shahawatil muharramati annatu al man'ut fi nasabihi wa jarrihi an gane ko nan ma sai ce wa anjasuha wa anjasiha wa anjasaha to wa an anjasahan shine daidai an gyara maka na sha nawa na sha eh, eh, eh, tara na sha takwas na sha tara sai ce warhaba fidda ba'i kullum minha warakaba yace warakaba fidda ba'i kullum minha warakaba kuma fidda ba'i kuma kullum ha to nan ma ba zai yiwu ba jahili mai gemu a makogoro sai dai ka ce waraka ba fi ba i'i kullum min ha. babu wannan alifin da lamun din babu wannan alifin da lamun waraka ba fi ba i'i kullum min waraka ba fi ba i'i kullum ha haka zai zama zaka cire alifin da lamun din a ka'idar larabci jahili nan ba za ka ce waraka ba fi ba i'i ba za ka ce wara ba fidda ba e kullum min ha ba wannan ba larabci ba ne sai dai ka ce wara ba fidda ba waraka ba fiɗa ba e kullum min ha Wara ba fiɗa ba e kullum min ha na ashirin inda ya zo yake cewa akhbasiha kuma akhbasaha ne wannan kuma nan ma yazo yace aka anjasiha wato, to anjasaha ne wannan sune gyara dai dai dai dai guda 20 wanda na fitar wa jahili mai gemu a makogoro mai zuwa ya zagi shehu tijjani ya zagi shehu ibrahim da sunan jahilci ya ce musu jahilai gashi shi a larabcin minti ɗaya da rabi ni mai ɓaro ta na fitar da gyara guda ashirin idan akwai wani ba wahabiye ɗan izala wanda sunna ta tsugunna ta haife shi wahabiyanci ta tsugunna ta haife shi ya zo ya karyata waɗannan abubuwan da na yi ba gyara bane ko ba kuskure ba ko ba jahilcin mai gima makogoro bane saboda haka yanzu ina bin ka bashin dama minti takwas ne an cire minti ɗaya da rabi saura minti shida da rabi to akwai gyara da zan kusan ɗari uku da wani abu a larabcin minti shida da rabi gyara kusan ɗari uku da wani abu a larabcin minti shida da rabi zan zo zan yi maka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh